masu sauraro assalamu alaikum daga nan birnin washington gundumar columbia sashen hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41 za a iya kama mu a jamhuriyar nijar a tashar voa afirka mita 200.5 zangon fm a birnin yamai Har ila yau a Nijar ɗin za ku iya lalubo mu a tashoshin FM ɗin rediyo amfani sarauniya da kuma niya A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma 14 ga watan Maris ɗin shekarar tara shirin namu zai tattauna ne akan tamowa. To haka yake tsara a watan Fabrairun da ya gabata ne Timothy obizo ya aika mawa murya Amurka wani rahoto na musamman akan yadda ake samun karuwar tamowa a Najeriya. inda ya nuna cewa akalla yara miliyan biyu da rabi ne suke zama cikin matsanancin yunwa da rashin samun ingantaccen abinci mai gina jiki. har an yi hira da wani mai suna sama'ila shangari da iyalinsa wanda yake da yara 'yan shekaru yara 'yan uku masu shekaru biyu da haihuwa yayin da yake kai kukansa ga gwamnati yana mai cewa ba shi da abincin da zai iya ciyar da yara uku balle shi kan shi da matarsa kuma tun haihuwar yaran suke fama da tamowa saboda rashin abinci mai gina jiki. Haka ne daula, ai baya ga wannan bawan Allah akwai dubbannin 'yan Najeriya kai har ma da sauran kasashen nahiyar Afirka baki ɗaya masu fama da matsanancin yunwa sai dai mu ce Allah ya kawo mafita amin. Da kuma dole gwamnati ta ƙara zage damtse wajen ganin an kawar da wannan matsala. Domin wasu rahotanni sun nuna cewa sama da yara dubu ɗari tara ne suke mutuwa a duk shekara saboda yunwa da rashin ingantaccen abinci mai gina jiki. To yau dai za mu lalubo likita domin jin mecece ita kanta tamowa. Sannan kuma ku kanku masu saurare za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku ba da gudunmawa akan yadda za a magance tamowa. Lambar mu ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce waɗanne matakai kuke gani ya kamata gwamnatocin ƙasashenmu na nahiyar afirka su ɗauka domin shawo kan matsalar tamowa ga kuma yadda kuka amsa mana. haka yake tsara ga Adamu Muhammad mai nasara tare da Mansur Babawuru na fada inda suke cewa hakika cutar tamowa muguwar cuta ce kuma muna a nahiyar Afirka har yanzu ba mu san hanyoyin kare kai daga wannan cutar ba. Sai yawale sani takai da muttaka MTK shawun takai da nan mairo umar makeri daga jihar kano 'yan kungiyar da alkhairi muka zo <laughs> <laughs> inda suka ce yau da gobe a gaskiya mu fa a ganinmu yunwa ma tana kawo tamowa duba da yadda duk wanda kuka ga wannan cuta ta kama shi farko yunwa ce ta fara kai shi ƙasa ya kamata shugabannin ƙasashenmu na afirka su fara kawar da yunwa daga cikin al'umma tukunna. insha Allah za su nemi wannan cuta su rasa. To sai ummi matar Ilyasu IKD Patuskum inda take cewa yau da gobe abinda ya kamata hukumomi su yi shine inganta harkar noma domin samun abinci zai taimaka wajen kawar da tamowa a yankin. Sai Usman Kasim Kiringim na Arewa ɗan jihar da magaran mazaunin ƙasar Libya inda ya ce salam yau da gobe eto eh yana da kyau da su ɗauki matakin da ya dace domin su kawar da wannan matsala a ƙasashenmu na afirka To sai Adamu Almadi inda yake cewa matsalar tamowa a nahiyar Afirka gaskiya babbar matsala ce hanyoyin magance wannan matsala ita ce a rage handama na wasu shugabannin Afirka sana inganta harkar noma da kiwo yau da gobe ku tashi lafiya to mun gode. Sai Uzairu Habu inda ya ce salam ya nuna a kara kula da ƙananan yara musamman wajen basu abinci. masu sinadari da ake bukata wajen gina jiki wannan zai taimaka gaya. To sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna tare da Kadora da Gaga ɗan Fulani Warji suke cewa ya kamata gwamnatocinmu na nahiyar Afirka su yi koyi da gwamnatocin ƙasan Turai wajen ɗaukar matakin rigakafin wanda Hausawa ke cewa ya fi magani. sai umar adamu katagum inda ya ce to cutar tamowa dai cuta ce da ta samo asali daga yunwa ita kuma yunwa ta samo asali ne daga talauci don haka idan har ana so a kawo ƙarshen wannan cuta ya zama dole shugabanninmu na afirka su gaggauta yaƙi da talauci wannan shine mafita a ra'ayina to sai dauda garba bin afan unguwar jaji patuskum inda yake cewa masu iya magana daina cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka don haka ne ma a yau kamar kullum muna tare da ku a cikin shirin sai Suleiman Adamu tandarin Fatasku. Inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah hakika ni a ganina ya kamata gwamnatocin kasashenmu na nahiyar Afirka da su ɗauki shirin taimakawa masu ɗauke da juna biyu ta hanyar duba lafiyarsu da kuma taimaka musu da abinci mai gina jiki a tashi lafiya yau da gobe. To sai Umar Idris Askira inda yake cewa matakin shine ya kamata gwamnatocinmu su ɗau mataki da gaske don kuwa rashin ɗaukan abun da mahimmanci shi ke kawo matsalar ke yaduwa. Sai amsa daga Ibrahim Muhammad Kwashi Urgun. inda ya ce salam jagororin shirin yau da gobe sannan ku da aiki hanyar da ya kamata gwamnatocin afirka su bi don magance tamowa shine a bunƙasa harkar romar rani da na damuna sannan kuma yana da kyau a samar da tsaro mai ma'ana don kawo ƙarshen 'yan gudun hijira a afirka saboda galibi a cikin 'yan gudun hijira aka fi samun yara masu fama da tamowa saboda ba su da guraren su balle su noma abin da za su ciyar da yaransu. To sai Nasiru Muhammad Gwani Kansi inda yake cewa salam yau da gobe domin shawo kan cutar tamowa gwamnati ya kamata ta mai da hankali wajen harkar noma. Sai Mustapha Mai Daikos Allah ya sa na faɗa daidai. <laughs> Mai ɗan kiyos ne. Oh, ɗan <laughs> kiyos. <laughs> Mustapha Mai ɗan kiyos. Inda ya ce, salam yau da gobe ikon Allah ya kamata gwamnatocinmu su rinka kulawa da mutanen karkara don kuwa su tamowa ta fi shafa a wannan zamani ku tashi lafiya. to sai muhammad dan budam shani da yahaya haruna dabu shani inda suke cewa yau da gobe ikon allah eto eh hanya da ya kamata shugabannin afirka su bi don shawo matsalan tamowa ai ba a ɓoye hanyar ba ne da farko dai ya zama wajibi ga gwamnatocin su tsaya kai da fata wajen yakin talauci don akasarin talauci ne yake haddasa tamowa yau da gobe mu kwana lafiya sai sulaiman s fulani hura girki jihar sokoto inda ya ce ni a gani na shugabanni ya dace su inganta noma da kuma sana'o'in hannu shi kadai zai kawo saukin ciwon tamowa a kasashenmu na afirka to sai alhaji mele su fare daga jihar yobe inda shi kuma cewa matakan dai ba za su wuce wadata yara da yara kanana da abinci da magunguna masu inganta jiki ba sai muhammad bako jatkori da magaran inda ya ce salam yau da gobe ni matakan da nake gani ya kamata gwamnatocin afirka su ɗauka don shawo kan cutar yunwa wato tamowa sun haɗa da bunƙasa harkokin noma da wayar da kan talakawa wajen kulawa da lafiyarsu da na 'ya'yansu da kuma bawa kowa maza da mata ilimi da aikin yi a cikin ƙasashensu. to sai muhammad bako Jatkuri da magaram inda yake cewa oh to haka ne fa ashe shi <laughs> sai jega yabo inda yake cewa hanyar da za a magance matsalar tamowa a kasashenmu na afirka ita ce yin adalci ga talakawa ga shugabannin talakawan sai umar baban yaya sabon gida daga jihar jigawa inda ya ce to ɗaukar matakin da ya dace kan wannan cutar ta tamowa shine allah ya samu dace Amin. To sai Salisu mai shinkafa ko zara eh, ina jin haka ne yadda yake cewa salam yau da gobe matakin da gwamnatocinmu na afirka ya kamata su dauka wajen shawo kan matsalar tamowa shine dole ne sai sun tashi tsaye wajen wayarwa jama'a kai game da illolin da ke tattare da wannan cuta ta tamowa sai mu ce allah ya kare mu daga wannan cuta a duk faɗin nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya amin amsanmu ta ƙarshe ta fito daga hassan abdulsamad doro inda ya ce yau da gobe bunƙasa harkokin noma a nahiyar afirka shine babban matakin da mahukuntan nahiyarmu ya kamata su ɗauka domin korar matsalar tamowa daga nahiyar baki ɗaya. mun gode. To madalla yanzu haka kai tsaye muna tare da kwararren likita daga nan Amurka Dr. Abdulaziz Tijjani Bako. Dokta barka da shigowa wannan filin. To barkan mu dai barka da aiki. An tashi lafiya. To dakta yau mun ce bari mu lalubo ka ne muna magana ne kan tamowa duk da dai mun yi kokarin a ce mu samu mu samu wani daga mu ji ta bakin gwamnatin najeriya ta hukumar lafiya to amma dai ba mu samu ba ba a samu an samu nasara ba shi ne muka ce to baro mu lalubo ka kai ma dan kara mana haske ta a likitance akan ita kanta tamuwar na'am mm. ita dai cutar da muke kira tamuwa wasu cututtuka ne wanda a turanta ana su protein energy malnutrition mm. ah, kala-kala ne akwai wanda yake ana kiransa marasmus akwai wanda ake kiransa kwashiyako akwai kuma wanda ake kiransa marasmus kwashiyako. Hmm. Ah, shi marasmus gaba ɗaya yana faruwa ne saboda gaba ɗaya mutum ba ma abincin kwata-kwata hmm. ah, ma'ana babu kwata-kwata babu abincin ya yi karanci misali adadin da mutum yake bukata ko yake bukata bai kai adadin da yake samu ba sai kuma shi kuma kwashiyako watakila akwai adadin an samu adadin abinci amma kuma babu abin sinadarin da ake kira protein a cikin abinci to hmm. shi ma zai iya janyo matsalar eh, kwashako sai kuma idan ya kasance babu abincin da yawa kuma sannan protein din yayi kaɗan to sai kaga mutum ya samu shi wannan marasin kwashako din mafiya yawanci ta fi kama yara kananu musamman 'yan kasa da shekara biyar haka su su tafi kamawa kuma yawanci kamar yadda na ji mutane suna ta bayani akan cewa bunƙasa harkar noma da samar da abinci tabbas yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wurin kawar da ita wannan cuta amma kuma maganar gaskiya ko a lokacin da na yi aiki a Najeriya abubuwa da dama za a ga cewa bayan rashin abincin shi kansa akwai kuma rashin ilimi da wayewa akan cewa wani irin abinci ya kamata a bawa yaro domin kuwa za ka samu yaro yana da iyayen shi ba wai ba su da yadda za su samu abincin bane ba akwai abincin ana bashi amma kuma ba a bashi wanda ya dace babu protein a cikin abincinsa sai kaga ya zo da ah, shi wannan matsala ta malnutrition. wani zubin kuma lafiya ce eh, ba shi da shi ta misali yana yawan gudawa da su shi ma wannan ko kuma zazzabi da sauran shi ma wannan sai janyo ya kasance yana buƙatar abinci da yawa kuma ba a bashi isasshe sai ka gan shi ya samu wannan matsala ta malnutrition saboda haka mm. babban abin yi shine na farko a inganta abincin kuma sannan ya kamata a inganta eh, su wayar da kan mutane akan irin kalar abincin da ya kamata a bayan Ah, kalar abincin da suke zagi da suke da protein masu yawa wanda muna da su kamar irin su kunun ah, gyada kunun acca ko kuma ita kanta gyada din da acca din musamman tun da yara ake magana idan aka yi musu kunu sai ya fi ciwa ko kuma kamar irin su kwai kifi da sauransu wani zaman za a ga al'ada ta gida sai ga cewa mai gida shi ake bawa abinci da nama da sauransu mai yawa mm. shi kuma yaro sai a ce a shi ba za a bashi ya yi wannan ba <laughs> ko kuma ba za a bashi da yawa ba sai kaga ya kasance wannan ya janyo masa matsala mm. da kuma masu juna biyu su ma lokacin da suna da juna biyu shi ma ya kamata a ce ana ba su abinci mai waɗannan kayayyakin gina jiki din na sinadarin protein da yawa suna ci saboda ya kasance sun samu yara a ciki suna ciki sun samu abinci mai inganci yawanci idan ba a samu irin wannan ba sai ga an haifi yaran da matsaloli da dama wanda yake kuma daga baya su ma za su iya janyowa yaron ya samu ya zama predisposed ya sami shi wannan matsala ta malnutrition. Mm-hmm. To likita, kamar yadda aka ce idan aka waye gari kamar yara sun kamu da wannan tamon wani matakai ya kamata su bi ba da abincin ne mai kyau kaɗai ko sai an je asibiti an sha magunguna. ai lallai tabbas ya ji asibiti saboda abin da yasa yawanci takan zo da ƙarin wasu abubuwan na cuta akwai sinadarai wanda ake kira electrolyte a jikin mutum So mm. yawanci za ki ga masu irin wannan cutar ba su da sinadaran ba su a jikinsu ma'ana akwai kaman bambanci da yadda ya kamata su zama da kuma yadda yake a jikinsu saboda mm. haka sai an je asibiti ne za a auna a gani menene mutum yake bukata a kara masa na waɗannan sinadaran wanda na electrolyte da kuma shi kansa kayan abincin da ya kamata a bawa mutum da sauransu wasu za a idan an kai su din suna buƙatar sai an kwantar da su wasu kuma idan an kai su likita zai gan su ya ga me ya kamata a basu a mayar da su gida su ci gaba da kula da lafiyarsu akwai kuma za ki ga suna kamar yadda na faɗa miki ya mafi a yawanci suna da matsaloli da suka wuce shi ta kanta tamuwar za ki ga mm. yaro yana da wannan saboda garkuwar jikinsa ta yi karanci a wannan lokacin to duk wasu abubuwa irin su pneumonia su wani gudawa da zazzabi da sauransu yake ga duk sun kakkama su to wannan tabbas gaskiya da ya kamata da yaron da aka lura yana da waɗannan abubuwan yana da wannan alamar sai aka yi shi asibiti mm. wannan kuma shi zai kana ga cewa wani irin alamu ne ake gani a gane mutum yana da cutar za ki ga kamar misali yaro yana da ko kuma mai ita yana da jikinsa ya tsomale babu wannan a jikinsa babu nama sosai a jikin shi mana ya yi ya rame sosai katarsa mm. wani zubin tana zama kamar eh, da kuraje wani zubin wani zubin kuma ganta kamar ta yi yaushe yaushe haka sannan mm. gashin kansa za ki ga yayi kamar irin yayi ne ake cewa ne babu kauri yayi kamar irin fata fata ta dan zazzago haka mm. sannan kuma akwai kumburi na kafa musamman masu kwashe ko su suke da wannan su kuma za ki ga kumburi a kafa da mm. a ciki da kumburi a sauran sassan a wasu bangarorin jiki din sannan da fuskar su ita ma za ki ga ta kumbura sosai wannan shi ma alamu ne na cewa mutum yana da wannan cutar wani zubin kuma ana samun shi ma sauran abubuwa kamar eh, misali ya kasance yaro daga an taba shi yana saurin kuka ko kuma gaba ɗaya yaro ba shi da sha'awar ma Eh, ba shi da sha'awar komai da abin da aka yi masa irin bai san ma abin da yanayin da ake ciki ba to duka waɗannan alamu ne na cutar ita tamo da. To, Dokta bari mu koma ta bangaren gwamnati. Wani kira za ka yi ma gwamnati saboda wannan abu ne da ya daɗe yana ta faruwa kuma kullum ana ta samun koma baya kan al'amarin wannan tamowa. Ana gashi har rahoton ma yana nuna cewa a shekara ana samun yara kusan dubu ɗari tara ne suke mutuwa saboda sanadiyar matsanancin yunwa da rashin abinci mai gina jiki. Wani kira za ka yi ma gwamnati na yadda za ta kawar da wannan matsalar da hanyoyin da kake ganin ya kamata a bi a shawo kan wannan matsalolin. gaskiya yara su ne manyan gobe kuma duk ah, al'ummar da ya kasance yaranta ba sa iya tashi da cikakken lafiya irin wannan a wannan lokacin da ake bukatar abinci mai inganci to tabbas zai kasance idan sun girma shi ma wannan matsalar takan jami musu ya kasance ba su da basira a karatu da sauransu kin ga idan muna so mu gina al'umma ne kyau nan gaba dole ne sai an ɗauki matakai manya-manya akan ita wannan cuta ta yunwa da ake fama da ita. matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka na farko ya kamata a ɗauki matakin ko da a majalisa ne ta ƙasa a zauna a ɗauki wannan abin a matsayin matsala babba wacce ya kamata a ce an samu wani ƙuduri na gwamnati cikakke wanda yake ƙoƙarin magana To ina cin likita da Allah bari mu dan ansa wa'annan mutane masu sauraron mu an dan fara waya kamun mu ci gaba da wajen gwamnati bari mu dan fara ansa wayoyin su kan mu cinye masu kati. Salamu alaikum wake kan layi. Ah, kina magana da Amin Laden Girkau keɓen lokal gaman jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar murya talaka a Sokoto State. To Malam Ahmad likita na jin ka wani gudunmuwa ka kira ka bamu akan yadda ya kamata a kawar da tamu ko kuma wani tambaya kake ga shi ga likita. ni ma ina jin likita tun harkon abin a alhakikanin gaskiya hanyoyi biyu ne mm. a na farko dai ya kamata gwamnati ta inganta noma mm. idan aka inganta noma aka tabbatar aka ba talakawa a taki kuma aka ba su iri ingantacci na biyu ita wannan dama problem guda biyu ne akwai muramus akwai akwai kuma kwasharku mm. waɗanda guda biyu ɗin kwasharko za ga yaro mai katon ciki ciki ne ya koma gudan kato tsawayi sun koma kuzuzu su muke kira kwasharku. muramus kuma da ma shi wannan akan abin da kuke magana ne wanda za ga yaro ya ya ya tauye ya tauye muke wanda muke kira tamowa a ke ga duk waɗanda abubuwa ya kamata a ce gwamnati ta mai da priority ta ba da ƙarfi a kansu ba wai six killer diseases ba irin su polomyelitis hepatitis da sauran wasu diseases a'a ita ma wannan ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali akan wannan abin domin duk wasu problem da muke samu due to Life of Nation wayar da kan jama'a da su waɗanda Allah ɗaukan nauyi musamman ma'aikatan lahiya da muke kira tunda kowane department za a ce akwai health education. So health education da akwai health education gare mu mu mutanen karkara da mutanen birni da mutanen ungushi da mutanen margai da mutanen kyaɗe da kuma mutanen jihar Sokoto da Najeriya gaba ɗaya da akwai good health education wannan abun ba zai samu ba. Shi ma likita ya san cewa due to carelessness na health education shi ke kawo mana waɗannan illoli na problem na rashin lahiya na illness na na yawa fatan mu dai ya kamata a ce da su malaman lahiya yan uwana akwai health education ko da dai a ce duk ba duk wata facility duk wata general hospital duk wata health center a ce akwai wani orientation wanda ake wa mata cewa kun gani eh, irin wa'annan abubuwan shi a ce akwai fasta fasta ga asibiti ke ga irin wannan abin eh to shi ke kawo tamowa duk carelessness na a rashin bada good nutrition duk carelessness na da nutrition shi ke kawo kosa da wannan. To Malam Ahmed mun gode ga wani nan ya daɗe akan layi kada shi ma bari mu ba shi dama ya bayyana mana nashi mun gode. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa ke kan layi? Suna magana da Abdulmalik sabon garin gangara karamar hukumar ba jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To Malam Abdulmalik barka da shigowa fagen yau da gobe muna magana ne akan tamowa ga mugan da likita kuma kai tsaye. To gaskiya ni abinda nike gani kamar mu abinda muka ɗau tamowa a munan yankin mu. Mu mm. abinda muka ɗauka kamar ayyun wace ake nufi da tamuwa. Mm. Kamar yaro bai samu wani abinci ba wanda zai gina mishi jiki. To abincin ma yanzu dai nan Najeriya arewacin Najeriya to gaskiya akwai matsalar shi. to duk da dai cewar shugabanni ba su san a faɗa haka hmm. amma akwai yaro yarinya ta wata wadda ta taɓa kamuwa da irin wannan ciwon hmm. abin ban haushi sai da na tsallaka ƙasar jamhuriyar niger hmm. nema masa magani to akwai wasu ƙungiyoyi da ke shigowa daga ƙasashen turawa masu taimakawa akan irin wannan ciwon to Hello? Eh, muna sauraron ka mm. to shi kenan da suka zo jihar katsina sai shugabanni suka kore su daga jihar a mm. gaskiya yanzu mu mafi akasarin mu in kika ga yadda mata ke tafiya cikin maraɗi mm. kamar ma da haɗin nan mafi akasari da 'yan najeriya ne to ina kira ga gwamnati ya kamata irin wannan turawan in sun shigo ba kore su za a yi ba sai dai a sa ido a ga irin aikin da suke yi saboda ba karamin taimako suke ba gaskiya. Mm, to haka ne malam abdullahi allah sa gwamnatin na sauraron ka mun gode ga wani kira nan kada mu cinye mashi kati salamu alaikum alaikum salam barka da shigowa barka da malamai na yi lafiya yawa lafiya kalauwa muke magana da kuna tare da abbas shiwa-shiwa da gonan bukara ba da maturin jihar yobe najeriya to malam abbas muna sauraron ka ga likita kuma kai tsaye to na farko ina gaida likita Ina amsawa. To alhamdulillah abin da yake taso akan bangaren tamuwa akwai bangare akwai laifin gwamnati fi Sabi da gashi ana samun kungiyoyi suna tallafa mutane da abinci da wasu abubuwan da ba rasa ba amma duk da haka wanda a danga wani abu a hannunsu ba isa ga talaka a ƙauyuka ƙauyuka suna fama da cututtuka kala kala ba a san kansu ba su ba su san kansu ba don da kansu bai waye ba su da ilimin kan wani abu to ya kamata ina da gwamnatin mu da Allah da annabi ta taimaka mana ta kula da haƙƙin talakawa da suna zaben sa ga abinci babu lafiya babu ruwan sha babu abubuwan sun yi wa dole kai talaka tana fafutuka za ka yi noma noma din ma yana buƙatar kuɗi ne sabili da in baka da kuɗin turokta ba za ka iya kai noman komai ba noman da za ka yi bai wuce ka samu buhu ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko ewa ce ka samu biyar mm. to ba zai ka ga abincin shekara ba har da wani gida wanda rana ba za a dafa abinci ba ko na ɗaya ko na biyu kuma amma gwamnati ba su sani ba kinga sun gina manya-manyan gidaje da suna hawa motoci sai ranar zaɓe ne za su fita ƙauyuka suna neman jama'a kuma zama su su zaɓe su sai musu magana mai daɗi sai su yadda da hakan kuma alhali ba a cika alƙawari ba. To haka yake mala Abbas. Yawa da wanda nake a mm. gwamnati shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari Allah ya taimake shi Allah ya bashi iko Allah shi da mutanen kirki wanda za su kula da maganar da zai gaya musu su je su yi aiki a ƙauyuka mutane su samu zaman lafiya. Mm. Zauna lafiya da su duk wani abubuwan da suna tasowa kin gani rashin abun yi ne a nemi aikin yi ma talaka. a baza taki taki nan kina gani ana bada gwamnati na tallafa amma duk da haka fi sabila baya kai ga talaka sai kaga an raba cikin manya manyan mutanen gwamnati a tsakanin su za su je su nemi gonakin kansu amma talaka ba zai samu ko bude ba kai ko gani baya gani to in Allah ya sa gwamnati ta ji wannan kuka ta taimaka mana ta sarsu su da mutane su zo kauyuka akwai kauyuka fa akwai babu ruwan sha babu kayan noma babu komai mutum to mallam Abbas bari ba kada mu katse kaga wani nan yana waya ka saboda shi ma katin nashi na tafiya bari mu bashi dama ya bayyana mana ra'ayin shi salamu alaikum Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ala wa barakatu. Wa alaikum salam barka da shigowa. Ok, wani lafiya. Lafiya kalau. Ok, to suna na yahaya daga kanyar karamar kuma kafin. To, Malam yahaya muna sauraron ka. To, ina jin layin nashi yayi hali. Mm, to, likita, mun dawo gare ka. muna magana a akan mahimmancin abubuwan da gwamnati ya kamata yi mm. gaskiyar magana kamar da kika ji mutane suna faɗa duk wannan magana ita ce ta maganar gaskiya cewa gwamnati ya kamata ta ba da mahimmanci kan inganta harkar noma a Najeriya da mm. kuma sauran garuruwanmu na Afirka sannan kuma ya kamata lalle lalle gwamnati ta ringa taimakawa tana kawo irin waɗannan abincina da ake ba saboda rashin lafiya ko kuma rashin abinci a yaro ba kamar rashin abinci a babba bane ba hmm. gaba yaron da aka bari ya zauna yana da wannan cuta ta wa kusan an kashe masa ci gabansa ne a can can gaba saboda hmm. haka ya kamata lalle lalle a ɗauki mataki a kan cewa gwamnati ta dinga kawo irin waɗannan abin da ake kira food staples wanda za ki ga akwai ƙungiyoyi na duniya waɗanda suna ma rarraba su hmm. amma yawanci idan an rarraba ba lalle ka ga ya kai ga mutane ba su amma idan gwamnati ta saka hannunta da kuma kokarin kamar gano irin waɗannan ƙungiyoyin masu ba da irin wannan tallafin ita ma kuma ta saka hannunta a ciki sai ga an taimaka an samu abincin da za a tuttura wa yara a babba wa iyaye su dinga ba wa yara musamman a ƙauyukanmu. Hmm. sannan kuma abu na gaba ne lallai lallai abu ne mai mahimmanci gwamnati ta ba da mahimmanci akan wannan abin da ake kira health education hmm. shine ilmantar da mutane a kan sanin wani kalar abinci ya kamata su ci mm. wannan daga cikin babban illar da muke fama da ita saboda za ki ga mutum e akwai abincin amma kuma kalar abincin da yake da yake ba wa yaran ne bai dace da shi ba ko kuma a ce akwai abubuwan da suka aka samu na kasu na kalar abincin da ya kamata a baya idan aka ilmantar da mutane na tabbatar da za a rage wannan matsalar sosai ma kuwa mm. To su kansu mutanen wani kira za ka kara masu gani yadda in aka yi maganar cin abinci mai kyau mai gina jiki sai su koma suna ganin kamar dole wai sai mai kuɗi ne zai iya cin abinci mai gina jiki. Eh ai kamar yadda nake faɗa yanzu misali gyaɗa kin ga ai gyaɗa ba wani abu bane wanda za a ce dole sai mai kuɗi ne zai iya yin zai iya siyan mm. ka. Dan kai ka hada wa yaro kunun gyaɗa a ka hada a cikin kayan abincinsa ai kin ga ba za a ce eh, wannan abin zai gagari talaka ba. Mm. Mafi yawanci dai ina magana mafi yawanci dan ba zan kaskantar da magana talauci a mu na afirka ba talauci abu ne mai matukar girma ya mm. gagarar wasu amma waɗanda za su iya ɗauka wanda za su iya samu ya kamata a ce suna saka waɗannan abun ko kuma acca ko gyaɗa da sauransu to waɗannan abubuwan idan an yi amfani da su kin ga ba abubuwa bane masu tsada wanda idan an yi amfani da su kuma za a rage matsalar wannan tamuwa da da kuma tabbatar da yaro yana cin abincin a akai idan yaro baya cin abinci a kai shi asibiti a duba a gani wani magani ya kamata a bashi wanda zai ringa taimaka masa wurin samun cin abinci in yaro yana gudawa a yi kokari a kai shi asibiti saboda a datsar da illar da guda za ta iya kawo masa don ita ma ta iya kama masa wannan matsala ta tamuwa. To likita kama mu rufe tsora minti ɗaya ga zara nan tana da tambaya gare ka. So likita menene um, alaƙar kan kanshi abincin da muhalli da eh, cutar tamuwa. Ai wannan shi ne ma babba sai shi ya shi yasa kika ina ta maganar gudawa saboda idan babu babu tsaftar abinci za yaro zai ta yin gudawa kuma yana ta yin gudawa yana rasa sinadaran abinci ne a cikin jikinsa to idan yana rasa wannan sinadaran abincin nasa shi kansa wannan zai iya janyo masa ya sami matsalar tamowa da ko idan ruwa ba shi da kyau da sauransu duk waɗannan abubuwa ne wanda za su iya janyo mutum gudawa ko kuma wasu ƙarin wasu cututtuka waɗanda za su iya sa mutum ya to likita mun gode kwarai lokaci ya yi halin shi a yau da malalaci. To ma'adalla godiya ta musamman ga Dr. Abdulaziz Tijjani Bako da ya taimaka mana da Julie da injiniyan mu da Zara Aminu Fagini dole Salim nake cewa.